Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, da kuma 16. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya. Ha kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. masu na'uran kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are Assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku yau Litinin 29 ga watan Janairu na shekarar 2018. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Hafsat ba mu kanun labarai. sojojin afghanistan gora goma sha ɗaya aka kashe kana wasu guda sha shida suka raunana a wani hari da aka kai kan makarantar koyon aikin soja da ke kabul a safiyar yau litinin gaggan wakilan kasuwanci daga kasashen Kanada mexico da amurka za su ba da bayani a yau litinin akan sake tattaunawar da za a yi na matsayar da suka cimma akan yunkurin sake farfado da yarjejeniyar inganta harkokin ciniki ta nafta a yayin da kuma waɗanda ke da masaniya kan lamarin suka ce za su karkare batun Yau 'yan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na ziyarar nan birnin Washington don tattaunawar da za su yi da shugaba Donald Trump a wani zamancin abincin rana yayin da kuma suke gudanar da bincike kan wasu na'urori da aka ce wasu sassani na makamai masu linzami mallakar kasar Iran. Kuma da lakanun labaran kenan a cikin shirin zaku ku cewa wasu mutane da ba a san ko suwa ne ba sun kashe shanu 73 kana sun yi wa wasu 18 launi yayin da mutane biyu suka bata a garin Kadarko. wasu miyagu sun shigo rugansu wanda yake yamadaga village a karkashin kadarku development area shana nuku government suka zo suka bude wuta akan shanaye wajen da suke kwance wannan ya yi sanadin mutuwan wajen shanaye wajen saba'in da uku goma sha takwas a jamhuriyar nijar ko hukumar zaben kasar ce ta gudanar da wani taron wayar da kan jama'a akan sabbin sauye-sauyen da aka yi wa tsarin zaben kasar akwai yan kurakurai da aka samu a ciki kurakuran nan da aka gani kuma pcb aiki ne wanda organization international la francophonie yan ndi da suka tsaya suka yi bincike suka lalle akwai kurakurai Hawa kuma muna da rahoto akan tattaunawar da za a fara tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar kwadago game da sabon tsarin albashi. Sai Yusuf Aliyu Harande da zai shigo da shirinsa na ilimi garkuwar Adam, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Afghanistan guda goma sha ɗaya ne aka kashe, kana wasu guda goma sha shida suka raunana a wani hari da aka kai kan makarantar koyon aikin soja da ke Kabul a safiyar yau Litinin. A cewar Daulat Waziri, mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ƙasar, 'yan ƙunar baƙin wake guda biyar ne suka kai harin. Bi daga cikinsu sun tada nakiyoyinsu ne a daidai kofar shiga makarantar. Sauran ukun kuma suka yi kokarin shiga amma rundunar sojojin Afghanistan sun harbe biyu tare da kama guda. Tuni kungiyar IS ta bayyana cewa ita ke da alhakin kai wannan harin ta kafar watsa labaranta ta Amak. Wannan harin ya zo ne a lokacin da kasar ke juyayin wani harin da aka kai a ƙarshen satin da ya gabata, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da ɗari, ciki har da 'yan sanda da dama. daukacin kasar duk ta yi zaman makoki a jiya lahadi yayin da kuma shugaban kasar ashraf gani ya bayyana yau litinin ma ta zama ranar hutu saboda a samu damar taimakawa waɗanda harin ya ritsa da su gaggan wakilan kasuwanci daga kasashen canada mexico da amurka za su ba da bayani a yau litinin akan sake tattaunawar da za a yi a matsayar da suka cimma kan yunkurin sake farfado da yarjejeniyar inganta harkokin ciniki na nafta a yanda kuma waɗanda ke da masaniya akan lamarin suka ce karkare batun zai iya kaiwa har gaba ga watan maris wanda shine ne lokacin da aka ƙayyade kasashen guda uku sun yi kokarin kammala tattaunawar a ƙarshen shekarar 2017 amma abin bai yiwu ba saboda suna kokarin cimma matsaya ɗaya akan abubuwa da dama amurka na son a da sanannen da ake da wato sabanin ra'ayi a kansu a yarjejeniyar da kuma ƙara yawan kaso amurka a cikin masana'antun kera motoci ta kuma ba da shawarar wani tsari da zai kawo ƙarshen yarjejeniyar cinikayya bayan shekaru biyar sai dai idan duka ƙasashen uku sun amince da a ci gaba da tafiyar da hakan Yau 'yan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na ziyarar nan birnin Washington don tattaunawar da za su yi da shugaba Donald Trump a wani zaman abincin rana yayin da kuma suke gudanar da bincike akan wasu na'urori da aka ce wasu sassa ne na makamai masu linzami mallakar ƙasar Iran. wakilan za su je wani barikin soja da ke nan washington don ganin waɗannan makaman da jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ne ke hali ta gabatar ga manema labarai tun cikin watan disamban da ta gabata a lokacin miss hali ta ce waɗannan kayan na nuna cewa ko shakka babu iran ce take ba da irin waɗannan makamai ga mayakan 'yan tawayen huti na ƙasar yemen labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a yau litinin an kwashe kusan mutane 1,500 bayan da rafin seine da ke birnin paris ya tumbatsa ya karu da takun mita huɗu sama da yadda zurfinsa yake bayan da aka yi tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a cikin watan nan na janairu ruwan saman har ila yau ya haifar da barna a sama da garuruwa 240 waɗanda ke gabar kogin ruwan ya karu ne da yawan mita 5.84 a kan ma'aunin australis sama da abin da aka yi hasashe a makon da ya gabata wanda ya kuma ya gaza yawan mita 8.62 da aka gani a shekarar 1910 ana sa ran wannan karuwan da rafin na sen ya yi zai ci gaba da zama haka a baki ɗayan yinin yau litini amma kuma ana sa ran zai sauka zuwa gobe talata yayin da kuma mahukunta ke cewa za a kwashe makonnin da wato makonni da dama kafin a share dattin da ruwan ya bari a babban birnin kasar ta faransa sanadiyar wannan bala'i a rufe wasu hanyoyi a birnin na paris aka kuma dakatar da zirga-zirgar kwale-kwale da ke zirga-zirga a rafin Ƙasar India ta yi hasashen cewa tattalin arzikinta zai kare da maki bakwai da ɗigo biyar a wannan shekara, wanda hakan zai ba ta damar komawa kan matsayinta na ƙasa mai tattalin arziki da ya fi bunƙasa cikin gaggawa a duniya. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da kasar ta India take kokarin kakkaɓe tasirin da soke kudaden takardu da ta yi da kuma wasu sauye-sauye da ta samar a fannin karɓan kudaden haraji. Wannan hasashe da India ta yi wacce ita ce ƙasa ta uku mafi girman tattalin arziki a yankin Asiya, ya yi daidai da hasashen da Babban Bankin Duniya da asusun bada lamuni na duniya wato IMF suka yi. Duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. bari mu buɗe taskar rahotannin da rahoton kashe shanu 73 da bacewar mutane biyu a garin Kadarkon jihar Nasarawa inda 'yan sanda suka ce suna nan suna iya bakin kokarin su ganin sai sun gano waɗanda suka aikata wannan aika-aikan. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. rundunar 'yan sandan jihar nasarawa ta ce tana kan binciken 'yan bindigan da suka kai hari a kan rigan fulani suka kashe shanu 73 a yankin kadarko da ke makwabtaka da jihar benue kakakin rundunar 'yan sandan jihar nasarawa asp kennedy idris ya mun karin bayani kan lamarin jiya ran 28 watan daya mun samu wani complaint shi malam sali abdullahi ya kawo mana ya ce a karfe shida da rabi na safe wasu miyagu sun shigo rugansu wanda yake yamadaga village a karkashin gadar development area shana nuku government suka zo suka bude wuta akan shanaye wajen da suke kwance wannan ya yi sanadin mutuwan wajen shanaye wajen saba'in da uku goma sha takwas suka samu rauni bisa ga kwamfani ya ce yaran su guda shida ba a san inda suke ba jiya dai mun samu muka je da shi mai girma kwamishinan dan sanda na jiya na bayan da ya samu ya yi mitin da ainihin mutane da abin ya shafa a na headquarters da rana ya gargade su kada a made da irin take reprisal attack aka din nan da ya mun fa mun shiga ainihin kawai muka je muka duba abun sun yara guda shidan da ba gani da guda kudu sun samu sun dawo to a yanzu da muna magana da ke dai ba san ina ne da remaining two people suke wato dai yara biyu dai har yanzu ba same su har yanzu a takaice dai ba ku kama kowa ba yanzu a yanzu dai kenan yanzu dai an fara bincike dai ba ba an kama Shugaban kungiyar miyatti Allah a jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Usaini ya tabbatar min da aukuwar lamarin inda ya buƙaci hukumomi su bankaɗo waɗanda suka aikata ta'asar su kuma hukunta su. Abin da ya faru a Kadarko a gaskiya bakin ciki ne. To shine jiya da kaina ni shugaban Miyetti Allah muka na je wurin kuma yan sanda har commissioner of police da area commander duk kowa ya je wurin ya gani ya tabbatar cewa ga abin da ya faru. To Fulani ma da suka fusata suka ɗibo waɗansu shanukansu amma. motoci guda biyu wanda aka kashe mushe suka zo suka nuna ma mai martaba sarkin lafiya abin da na yi na gaya masu al'umma fulani mu su zama masu bin doka da oda kada su ce za su je su yi wani ko kuma in sha Allah na yi magana shi eh, eh, da gwamnatin jihar Nasarawa su duba taimaka ma waɗannan abun da wannan abun shafa kuma muna kira da jami'an tsaro su ɗau mataki su ga cewa waɗannan wanda suka yi wannan aiki a kama su a hukunta. A bangare guda kuwa shugaban kungiyar kabilar TV a jihar Nasarawa Bernard Gina ya ce ba shi da masaniyar waɗanda suka kai harin kasancewar rigar na kan iyakar jihar Nasarawa da Benue ne. Su ma a kadar ko sukan bi ne bindigogi suna nan suna na harabin karar bindigogi a cikin daji din ta can wurin boda na Benue inda akwai tsakanin Nasarawa da Benue. To dole tun da wannan abin ya faru a kan daji yanzu na zai mu yamce ga wanda ya je ya wannan da suna a da su ba in a Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. daga batun mutuwan shanu sai na samar da ingantaccen zaɓe a jamhuriyar Nijar inda hukumar zaɓen ƙasar ta gabatar da wato ta gudanar da wasu sauye-sauye domin haka ne ta gana da wasu al'ummomi domin ta sanar da su waɗannan gyare-gyaren ga kuma tamar a da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. waye kan al'umma musamman 'yan siyasa da kungiyoyin hararen hula kan sababbin canje-canjen da aka samu a kundin zaɓe da na tsarin mulki na ƙasa shine makasudin babban zaman da hukumar zaɓe mai zaman kanta wato seni tare da tallafin kungiyar nan ta santir afirka ta suka shirya isa bukari shine wakilin hukumar zaɓe mai zaman kanta wato seni ya yi bayani kan dalilan zaman wannan taro lokacin da aka yi election kinan na 2016 to akwai 'yan kurakurai da aka samu a ciki kurakuran nan da aka gani kuma pcb lahi aiki ne wanda organization International La Francophonie yan NDI da suka tsaya suka yi bincike suka lalle akwai kurakure. Kuma kurakuren nan da aka gansu sai da aka tattamna da kowane parti politik majority opposition da su ce civil duka an zance da su su ma sun tabbatar da lalle kurakuren na akwai su ana son wata kenan a yi election wanda kowa hankalin shi kwance wayannan kundayen sai an nemi a musu eh, gyaran huska a gyaran huska da agani gani sai an daga a cikin constitution da kun san ita wannan eh, doka ce ta kasa gaba ɗaya ita ce kamata a fara gyarawa an ka gyara ta a lokacin nan kuma sai a komo kwad electoral shi ma a mashi gyaran to a cikin gyaran dai misali abu ne wanda ya shahi lokaci dele in ji to akwai da laifin wanda ake badawa kamar yanzu aka ce za a aika takardu daga wajen gubernura zuwa wato kenan minister da lintar ko daga wajen eh, minister da lintar zuwa kur constitutional to wannan wurin su ne a gani akwai kurakure sosai an ana son wato kenan abu ya haske eh, sai an gyara wannan abu to su ne aka gyara sabbin sauye-sauyen dai sun hada da tsari na rajista da hoto ko me ke dalilin yin hakan kenan da abin da ake son a samu sunanka da sunan babanka da inda aka yi ka da kuma ka to duk a nan surplus za a zo a iske can daji ko minikinka a nan za ka zamna a ɗauki ka a yi komi da komi a cikin wannan kin wannan takardar ita ake ce ma carte lecteur biometric ta kwamfuta ba to wannan an mutum bai da ita pcb layi bai zuwa gobe a ce a yi zaɓe ko me yasa aka sa wannan takardar saboda duka yan party politik yan ƙasa gaba sun ce an dai ana son a kiyaye wannan wato kenan furar aka gani sosai sai an yi wannan aiki. Sadat Iliya dan Malam wani dan kungiyar horo hula a nan da magaran ya ce sun gamsu da gyare-gyaren da aka yi a kundayen hakan ne kuma zai sa a kauce ma dukkan wasu matsaloli a lokacin zaɓe. A takaice gaskiya mun karu tun da mun gano duka guraben gyare-gyaren da aka yi a nan cikin wannan kundin tsarin mulki. Muna fatan za mu ci gaba da waye ma jama'a kai da mu dukan mu wakilai ne da mu kungiyoyin horar hula da jami'in siyasa wa'anda suke nan duka dukan aikin jama'a ne muke yi. Da yabo Musa wani dan siyasa ya ce za su waye kan al'ummar su. Za mu je mu kara waye ma talakawa kai bisa abin da kundin ƙasa ya ƙumsa. kuma da dokokin da dokar zaɓe ta shin huɗa a ciki kuma an samu hallo kuskurima da sabon abubuwa wanda a cikin kundi na zaɓe na 'yan ƙasa hallo an samu sauyi-sauyi da yawa. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Mulkin ƙalila ne, na ne, To daga Nijar za mu sake komawa Najeriya inda kungiyar kwadagon Najeriya yanzu haka ta amince ta tattauna da gwamnatin tarayya kamar yadda shugaban kungiyar Ayuba ba ya shaidawa Hassan Maina Kaina a tattaunawar da suka yi ɗazu a ofishin kungiyar 'yan kwadagon inda aka kwana. kamar yadda ka faɗa ba wai ƙarin albashi ba ne a'a biyan mafi ƙanƙantan albashi ne wato abinda a turanci ake cewa minimum wage dama doka ta tanadar cewa bayan kowane shekara biyar dole ne a zo a duba bisa ga hawan kayayyakin masarufi bisa ga abinda ake kira inflation dole ne a zo a duba abinda ake biyan ma'aikaci mafi karanci ko wannan abinda ake biyan shi ya isa ya tallafe shi da shi da iyalansa so kamar yadda ka faɗa dama can in ka tuna a ƙarshen shekaran da ya wuce mun yi abin da ake kira demand watan mun rubuta ma gwamna akan cewa to lallai fa lokacin yayi da za a duba batun wannan karancin albashi da kuma karancin fensho wanda dama abu ne wanda yake cikin kundin tsarin dokar mulki watan constitution kenan so bisa ga wannan nema da muka yi mun nema dama daga 2018 a mai da shi 56 kuma dalilinmu shi ne a lokacin da aka yadda kan 2018 din nan ya kama ne in ka canja shi zai baka dala 110 a yau ko 2018 din nan yana ƙasa da dala 56 so abinda ma muka nema ka duba muna so ne a dawo da darajan 2018 ba wani abu ne wanda ya taka kara ya karya ba kuma muna ganin cewa in aka yi wannan to lallai bisa ga hawan farashin abinci da sauran abubuwa da suka gudana a shekaru biyar da suka wuce to lallai za a iya tallafa ma ma'aikaci da kuma mai karban fensho na fensho kuma dama dokan tsarin mulki ya ce kowane shekara biyar ko kuma idan an karin albashi to dole ne su ma a duba domin kasuwa ɗaya muke tafiya da su kuma su ne ma ya kamata a duba harkansu yanzu da yake sun riga sun bada karfin ah, su mu aiki ma gwamnati ko kuma mai aiki ma ƙasa so a halin da ake ciki yanzu a kwamitin nan shugaban kasa riga kaddamar da shi kuma ana aiki na'in da na'in da dama muke kokari mu yi shine a samu a gama a cikin lokaci kuma a ga cewa lallai an yadda an samu a kan nawa ne karin da za a yi domin kasan an gama sai ya je kuma national assembly domin ya zama doka so wannan shine ake kai yanzu ana kan aiki kuma muna kokarin mu ba da goyon bayan mu domin mu ga yadda za a gama a cikin lokaci kaɗan to wani lokacin a gwamnatance in an kafa kwamiti yakan ɗauki lokaci har ma a manta da abin wani kira za ka yi waɗanda aka ɗora musu alhakin wannan kwamitin ganya da gaggauta aiwatar da wannan nauyin da aka ɗora musu ai kwamitin ba wai wani ne daban ba muna ciki muna da mutum takwas gwamnati tana da mutum takwas ah, su kuma ah, yan kasuwa ko kuma abin da muke kira neka masu zaman kansu su ma suna da mutane takwas so wannan kwamiti din ah, da chairperson watan wanda take mai kujera kenan so wannan tattaunawa tsakaninmu ne domin abin da gwamnati take ah, nema shine a gama ah, muhawara a kai kuma a samu yarjejeniya a tura domin a samu cin gaban shi so dukkan da yawa mutane da na gaya maka kowa yana kokarin ya ga cewa lallai an samu an gama wannan abun a cikin lokaci mulkin kowa ne na ne don Allah yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe goma na safe da minti goma sha tara ga kuma shirin mu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa. Jama'a ma sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya? Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za ku ji cewar al'ummar Najeriya na ci gaba da kokawa dangane da yadda taɓarɓarewar ilimi a ƙasar ke sake ɗaukan sabon salo. Idan aka yi la'akari da yadda matsalar yajin aikin malaman makarantun gaba da sakandare ke yi a ƙasar. shin wace irin rawa hakan yake takawa wajen koma bayan ɓangaren ilimi a ƙasar? Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Nasiru Adamu El-Hikaya, ya samu zantawa da Farfesa Muhammad Mustapha Gwadabe na sashen tarihi a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Wanda ya mana ƙarin haske dangane da wasu kaɗan daga cikin dalilan da suke tursasa musu shiga yajin aiki. ba cikin son ransu ba balle uwa uba ɗalibai da ma iyayensu. Eh kan waɗansu mukan ja kunne saboda ita rayuwar nan ya zamo sai an ciza wani lokaci kuma an ɗan saki saboda duk abin da mutum zai yi kamata ya duba cewa yanayi ne don kishi ba yanayi ne don barna ba To wasu lokuta an hangi cewa waɗansu abubuwan akan yi su ne saboda wani jan hankali daban mukan ce a wannan gaskiya bai kamata ba shi da ah, mahimmanci don wani abin an yi za ga ya cutar da kowane ɓangare ne ya cutar da ah, su kansu masu karatun ya cutar da malaman kuma ya cutar da shi ainihin ah, harkar aikin ta malanta ɗin. to aka samu irin wannan akan yi jakunne cewa kamata ya yi tunani kar a yi hanzarin ɗaukan wani irin hukunci wanda ba shi zai taimaka ba. a takaice ku malaman jami'a me yake damun ku ne yawanci abun ya zama kamar al'ada zai wuya a kai wasu watanni ko shekara ba tare da an yi yajin aikin malaman jami'o'i ba a Najeriya. Wato malam Nasiru abin da yake faruwa shine in ka duba ba ma wai yajin aiki na malaman makaranta ba wato gaba ɗaya yanayin yadda ake tafi da al'amura a najeriya wani lokacin za ga abin takaici ne amma muka tsaya ga makaranta kawai sai ka ga cewa wato duk wanda yake jami'o'i na ƙasar nan ya san cewa wato akwai abubuwa da yawa da zama dai kawai ake saboda ya zama dole a yi rayuwa mu da muke aiki a wajen ya zama to aikin mu ne jinin mu ne tsokon mu ne dole ne mu babu yadda za mu amma akwai abubuwa da yawa wanda suke ana ji ana gani babu shi ba kuma wai ba za a iya samun ba ne a'a ba a ga damar a samar ba ne. wani lokaci za a ga laifuffukan ba wai ma daga gwamnati ba ne. har daga gare mu wanda suke shugabancin makarantu za a ga akwai wannan abin a jikinmu to kai malamin makaranta kana zaune kana koyar da yara amma wato wajen library na kama da yara za ka ba da ake je su yi babu shi wajen da zai to yara zan samu sai wata dama kara samun wani kwazo nasu na kansu duk baya ba kamar laboratory kamar ajujuwan yara da suke karatu kamar makwancin yara kamar wajen da yara suke zagawa bayan gida da sauransu kamar wajen da ya kamata yara su rinka dan wasa na motsa jinin su kamar wajen da ya kamata yara su rinka abubuwa ne na dan rayuwa ko yan kalle kalle ko wani abu komai zaka gan shi babu tsari ba a damu da shi ba gwamnatin nan bisa ka'ida ta duniya an ce akwai wani kaso da ya kamata ake ajiye bangaren ilimi gwamnati ba su damu ba ba ta yi me yasa ba sa yi yawanci 'ya'yansu ba sa wannan waje abin da zai baka takaici shine cewa sukan ɗauki yaran su su kai su wasu kasashen da yanayin koyarwa da abubuwan da ake koyarwa bai kai na yadda yake a nan ba yaro zai je waje ya dawo amma za a ga cewa da abin da ya koya in ya dawo ya bambanta da yanayin da muka samu kan a na wannan to har ka aiki ma za ta yi mishi wahala a nan yawanci yaran su dama ba su zama To abin da yake jawo yawan tashi hankali da yajin aiki da kake gina faruwa wato rikon kai na kashi da aka harka ilimi ba wanda ya damu da shi bayan kuma ilimin nan ba abin da ya fi shi muhimmanci saboda ba ka gina al'umma in babu ilimi so a takaice in ka duba abin da yake jawo eh, tashin hankali shine wato rashin kulawa kuma ba za baka ba fahimci wani abu ba yawancin mutane sukan ɗauka cewa wato yajin aiki kawai ɗalibai yakan shafa wallahi tallahi ma nasir mu kan malaman yana shafar mu yanzu akwai da yawa daga cikin tunda malaman kashi kashi ne akwai wanda suke eh, na ƙasa ne suna makaranta suna karatu har yanzu su kansu an je yajin aiki ai yana shafar su karatun su yana tsayawa shafar tasu ma wato ya fi ya fi cutarwa saboda sukan zamanto malalata na farko zai to karatun ma da za su don su koyar ba za su iya yi ba na biyu karatun da za su don su ci da kansu gaba ba za su iya yi ba kaga an sake ci baya kenan gaba to wato waɗannan abubuwan su ne suka jawo kaga malaman makaranta a kowane lokaci suka ta gwara ma a tsaye da aiki in an tsaye da aikin mutan gari su san cewa fa gafa abin da yake faruwa sun sa abin da yake faruwa wanda suke kusanci da gwamnati ko kuma wanda suke cin gwamnati su yi la'akari son abin da ya kamata a yi. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga bakon namu, Farfesa Muhammad Mustapha Gwadabi. na sashen tarihi a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya, Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa. A ah, Yusuf, yanzu kuma ga saƙonin da ku masu aro kuka aiko muna. To, saƙon farko ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙauran namo da Zamfara. wanda ya ce muna kira ga hukumomi da ke yaƙi da almundahana a najeriya efcc kenan da icpc da su garzai zuwa kwalejin gwamnatin tarayya ta kimiyya da ƙere-ƙere wato federal polytechnic auren na moda domin bincikar tsofaffin shugabannin kwalejin da aka dakatar daga mukamansu la'akari da zarge-zargen da ake musu na tafka almundahana da kuma cinye haƙoƙin wasu daga cikin ma'aikatan kwalejin wanda ya kai ga dakatar da su daga kujerunsu domin a gaskiya ma'aikatan wannan kwaleji musamman ma leburori da masu gadi suna cikin mawuyacin hali sai sakon isa lawal girgir magajin garin girgir da alhaji bura da Potiskum jihar yoban najeriya waɗanda suka ce salam voa hausa muna kira ga gwamna ganduje na jihar kano da sanata kwankwaso su kai zuciya nesa kada su jawo abin da zai sa kanawa su yi asarar rayuka da dukiyoyinsu hakika kaddamar da gangami da yaki da rashawa da shugaba buhari zai yi a taron au wani abin farin ciki ne dama in ka ji ana gudun gyara to me ka za a aljihu ne baya jimurin as in ji hafizu balarabe gusau sai kuma saƙon alhaji ibrahim rabilu tsafe alzamfari wanda ci asalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka 'yan siyasar jihar kano ya kamata ku bi umarnin 'yan sanda domin kada ku jawo asarar rayuka a jihar ta kano madalla mahmud lala kenan ya kawo muku sakonnin da kuka aiko mana yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. Yau 'yan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na ziyarar nan birnin Washington don tattaunawar da za su yi da shugaba Donald Trump a wani zaman cin abincin rana yayin da kuma suke gudanar da bincike akan wasu na'urori da aka ce wasu sassa ne na makamai masu linzami mallakar ƙasar Iran. Ƙasar India ta yi hasashen cewa tattalin arzikinta zai ƙaru da maki bakwai da rabi a wannan shekara. wanda hakan zai ba ta damar komawa kan matsayinta na ƙasa mai tattalin arziki da ya fi bunƙasa cikin gaggawa a duniya. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ƙasar ta Indiya ke ƙoƙarin karkaɓe tasirin da soke kudaden takardu da ta yi da kuma wasu sauye-sauye da ta samar a fannin karɓan kudaden haraji. Sojojin Afghanistan guda goma sha ɗaya ne aka kashe, kana wasu guda goma sha shida suka raunana a wani hari da aka kai kan makarantar koyon aikin soja da ke kabul a safiyar yau litinin a cewar daulat waziri mai magana da yawun ma'aikatar tsaron kasar 'yan kunar bakin wake guda biyar ne suka kai harin biyu daga cikinsu sun tada nakiyoyinsu ne a daidai kofar shiga makarantar sauran ukun kuma suka yi kokarin shiga amma rundunar sojojin afghanistan sun harbe biyu tare da kama guda Gaggan wakilan kasuwanci daga kasashen kanada Mexico da Amurka za su ba da bayani a yau Litinin akan sake tattaunawar da za a yi a matsayar da suka cimma akan yunkurin sake farfado da yarjejeniyar inganta harkokin ciniki. To madalla, da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita hafsar Bello dan mai soro da taimaka domin gabatar da shirin da Sayyida Hamdul da ta ba da umarni da injiniyan mu Adres. ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da sauran sashen hausa domin ko yanzu ga safina ita za ta jagoranci tawagar yau da gobe domin usman shirin ya yi halinsa wato yau da gobe din